والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد من قرأتم ونلتهم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأقيمين ألا يجدان في muna nan a cikin shafi na 42 daidai inda mala yake lissafo mana abubuwan da suke na nike fare da wasu annon ƙudurin wanda suke kan mazhabar rushe sufofin Allah subhanahu ta'ala inda ya ambata mana waɗannan abubuwa guda za a shiga na biyar mala ya ce abu na biyar annahu yalzamu minhu جواز نفي ما أثبته الله ورسوله wannan mazhaba ta masu rushe sufofin Allah subhanahu wata'ala yana tilasta halaccin kore abinda Allah ya tabbatar ko kuma koya abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar alƙalu fi ƙaunihi ta'ala sai zama an ce a faɗin allah maɗaukaki waje a rabbuka ubangijinka ya zo in ka tafi akan fahimtar waɗanda suke rusa sufofin allah annahu la ce. sai a ce ai ba zai ubayi su Allah baya zuwa. wafi kaulihi sallallahu alaihi wasallam a kuma faɗin manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da yake yanzu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu na sauka saman da tafi kusa da bayi su a mazhabar masu rushe sabobin Allah Allah hula yanzu ta Allah baya sauka لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم saboda suna cewa jingina zuwa ta jingina sauka zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake majaz abin da yake ce majaz zama ga suna ko kuma ga kalma tana iya ɗaukan kaza tana iya ɗaukan kaza amma ma'anarta ta ɗaukan kaza ta mu bayyana da zama gare ma'anarta ta ɗaukan kaza karanci ne ko kuma sai an samu na da zai karfafa ta ɗauka kamar da muka sha misali da za a ce wane ya sha kunu farkon abin da zai zo da tunani wanda ta za haka kunu aka damu aka dire ya sha amma akan ce wane ya sha kunu na nufin ya da ya turɓi ne ya ci sakin fuska to wannan ma'ana ta biyu majal waccan ma'ana ta farko ita ce hakika to su a gurinsu suna cewa cewar da za a yi allah ya zo ko ce da za a yi allah yana sauka to ɓangaren ne, ba ma'ana hakika ba suna tafiya akan wannan wa azharu alamatul majaz indahum sannan suna cewa mafi bayyana alamomin majaz ma'ana ma'ana wacce ba ta ce ta barai wacce ke ta haƙiƙa ba a gurin su inda buka'ili na biyu wajen masu cewar akwai majaz hatu na fi suna cewa ya halatta kana iya kore shi ta wannan ma'anar ta biyu za ka iya kore amma ta farko ta haƙiƙa ba za ta kore ba ku suna faɗar haka wa ما ma الله ورسوله to shi kuma kore abin da Allah ya tabbatar ko manzansa ya tabbatar min abdalil batil ina daga cikin mafi munin barna wala yumkinu linfikaku anhu bi ta'wili ko ba zai baka guje daga haka zuwa ga canza masa ma'ana ila amrihi ka umarnin ubangiji ake nufi ba zuwansa ba ko ka ce in an ce wa ja a rabu ka zai tsaye umarnin ubangijin ka zo ba shi ake nufi in an ce ubangijin sauka zai al'amarin sa na yake sauka ba shi su kaga ka kore abin da ake magana a akan ka tafi wani da